Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Alheri Grace Abdu. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 20 ga watan Yuli na shekarar 2022. kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga alheri da kanin labarai. To Hafiz, shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya tattauna da shugaban addinin kasar Iran Ayatollah Ali khamenei a jiya talata a birnin Tehran kan harkokin kasuwanci yayin da kuma ya gana da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan dangane da batun fitar da hatsi daga Ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita. masu ba gwamnatin amurka shawarwari kan harkokin kiwon lafiya sun shawarci mutanen da suka manyanta amurka da ba su yi rigakafin covid-19 ba tukuna su karbi sabon maganin rigakafin novavax da ya fi kama da maganin rigakafi da aka saba da shi kana wani sabon rahoto da hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta amurka ta fitar jiya talata na nuni da cewa adadin bakaken fata da ke mutuwa ta dalilin shan kwayoyi fiye da kima amurka ya karu a shekara ta 2020 sakamakon ɓullar cutar covid-19 kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya gana da masu ruwa da zaki a fannin tattaunawa da kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa asu domin warware matsalar yajin aikin da take ci ta take cinyewa duk abubuwan da muka ba su cewa ga abun da muke bukata a jami'a na Najeriya. Mun ga musu cewa ko sati daya ko kwana uku za su iya in sun ganda hali za su iya yi ba sati biyu din ne ya yawa ko ya yi karami. Hukumar ƙididdigar jamhuriyar Nijar ta bayyana gano raguwar haihuwa a ƙasar sakamakon yadda jama'a suka fara amincewa da matakan tsarin iyali. Binciken wannan ya nuna matan Nijar a tsawon rayuwarta takan aihuwa misali yaro takwas to yanzu wanga bincike da aka yi na alaf 2021 ya nuna macen nijar yanzu yaro shida take a tsawon rayuwarta murtala faruku sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya tukunna Jama'a salama alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya tattauna da shugaban addinin kasar Iran Ayatollah Ali Khomeini a jiya talata a birnin Tehran. Inda ya tattauna a kan harkokin kasuwanci tsakanin kasashen biyu yayin da kuma ya gana da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan a kokarin dawo da fitar da hatsi daga Ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita. Wannan dai ita ce ziyarar farko da shugaban Kremlin din ya yi a wajen tsohuwar tarayyar Soviet tun bayan da Moscow ta mamaye Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. Yayin da Moscow ke fuskantar ci gaba da kakaba takunkumin tattalin arziki da kasashen yammacin Turai ke yi saboda mamayar da ta yi wa Ukraine. Rasha na kokarin karfafa alaka mai karfi da Iran da China da kuma India. Ita ma ƙasar Iran da ke fuskantar takunkuman tattalin arziki da ƙasashen yammacin duniya ke ci gaba da yi a Amurka kan shirin nukiliyar Tehran ta bayyana fata kara ƙulla dangantaka da Rasha. Tattaunawa da Putin ya yi da Erdogan ta mayar da hankali ne a kan shirin sake fitar da hatsi daga Ukraine zuwa ƙasashen ƙetare kamar yadda ake yi a da kafin mamayar. ana sa ran rasha da ukraine da turkiya da kuma majalisar ɗinkin duniya za su rattaba hannu kan wata yarjejeniya a cikin wannan mako da nufin dawo da jigilar hatsi daga ukraine ta tekun baharan a halin da ake ciki kuma uwar gidan shugaban ƙasar ukraine olena zelenska ta gana da takwararta ta amurka jill biden a fadar white house a jiya talata matan shugabannin kasar sun yi ganawar su ta ƙarshe lokacin da biden ya kai wata ziyarar bazata a yammacin ukraine a watan mayu inda suka ziyarci wata makaranta kuma suka haɗu da yaran da ke bada kyaututtukan ranar iyaye mata. fada white house ta ce zelenska ta ziyarci washington ne domin nuna irin asarar da cin zarafi da rasha take yi wa ukraine ta janyo sun kuma tattauna kan ci gaba da goyon bayan da amurka ke baiwa gwamnatin ukraine da al'ummarta yayin da suke kare su tare da tankara irin tasirin da yakin rasha ke yi wanda za a ɗauki shekaru ana jin raɗaɗinsa. Zelenska ta kuma gana litinin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken. Kakakin ma'aikata harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce Zelenska da Blinken sun yi magana game da gagarumar asara da mamayar Rasha ta janyo ga rayuwar Biladama. Ya kuma bayyana cewa Blinken ya jaddada kudurin Amurka na tallafawa Ukraine. ziyarar ta zelenska kuma ta hada da zuwa majalisar dokokin amurka a yau laraba don yin jawabi ga 'yan majalisa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dala amurka tana ƙara ƙarfi na ban mamaki a kan sauran kudaden duniya a wannan bazarar darajar ta cira sosai idan aka kwatanta da darajar euro da yen da kuma sauran kudaden kasashen duniya abinda ya ke da tasiri sosai a kasashen duniya da kuma cikin amurka bisa ga bayanan kwararru abubuwa guda biyu da suka sa dala amurka ta fara cirawa tun shekarar da ta gabata da kuma ci gaba da ƙara ƙarfi cikin sauri a wannan lokacin na rani sun hada da shawarar da manyan bankunan amurka a asusun gwamnatin tarayya suka yanke na ƙara kuɗin ruwa da hauhawar farashin kayayyaki da kuma yadda masu saka hannayen jari na duniya suka fara mai da su zuwa amurka sabili da rashin tabbas biyo bayan mamayar da rasha ta yi wa ukraine karfin dalan amurka mai yiwuwa zai yi tasirin gaske wajen rage hauhawar farashin kayayyaki a amurka da rage matsin da farashin kayayyaki ke fuskanta a kasuwannin duniya da kuma nawaitawa kasashe matalauta da aka ba bashi da dalar amurka To madalla, an jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da ci labaran duniya kashi na biyu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da masu ruwa da tsaki a fannin tattaunawa da ƙungiyar malaman jami'oyi ta ƙasa ASU domin warware matsalar yajin aikin da take ci take cinyewa, inda aka baiwa ministan ilimi Malam Adamu Adamu damar warware matsala a cikin makonni biyu. Daga Abuja ga rahoton wakilin Umar Faruk Musa. wannan umarnin da shugaba muhammadu buhari ya bada na janye shiga tsakani da gwagwarmayar da ake tsakanin gwamnati da 'yan kungiyar asu daga hannun ministan kwadugo dr chris ingige zuwa hannun malam adamu adamu ministan ilimi na nigeria bai zo da mamaki ba ganin cewa dama malam adamu adamu shine ke tattaunawa da 'yan kungiyar ta asu kafin chris ingige ya karba kuma aka share shekaru biyu zuwa uku ba tare da an ga wani tasiri game da wannan shiga tsakani kuma ya ci gaba da durkusa da najeriya ta fannin ilimi ana tur da allah wadare da gwamnati na tuntubi dr kasim umar dallami daya da cikin shugabannin kungiyoyin asu a najeriya domin in ji ko wannan yunkurin sabo na shugaba muhammadu buhari ko gwamnatinsa zai iya yin tasiri inda yake cewa har yanzu mun ga musu cewa dole ne dai mu dai ba za mu yada da IPPS ba domin su ne sun ka ba mu dama cewa mu je mu kawo musu yanda platform da zai kasance a ta biya mana a kudi wanda zai eh, respect na mana peculiarity na university shine mun ka kawo musu butas mun yada su ma sun yada cewa abun na yana da kyau so mu yanzu a yi deploying abun zuwa university da muke jira dan kuma renewable concession na 2009 agreement su da kansu sun san cewa matsayin sabo albashi dinmu is long overdue so su sun san abun da ya kamata su yi idan alal misali abun da ke cikin yarjejeniyar da aka yi da ku a wannan kwamiti da kuma tsohon yarjejeniya da aka yi da kungiyar malaman jami'a da gwamnatin tarayyar najeriya na shekara ta 2019 an yi wani gyara ko an nemi ku wani sassauci shin kana jin za ku yi domin dai a gama wannan lalurar a cikin sati biyu duk abubuwan da muka ba su cewa gabun da muke bukata a jami'a na najeriya mun ga musu cewa ko sati da ko kwana uku za su iya in sun ganda hali za su iya yi ba sati biyu din ne ya yawa ko ya yi karami ba ne political will ne kawai a waje daya na tuntuɓi malam musa bukar shugaban makarantar esteem international a abuja kuma mai sharhi kan al'amuran ilimi domin in ji fahimtarsa dangane da wannan sabon yunkurin da kuma umarni da shuwa muhammadu buhari ya bada inda yake cewa wannan abu da dadewa ya kamata a yi wannan amma da a ce ba a yi ba har yanzu gara a ce an yi a makare to tun da dai mun ga eh, kamar shi eh, tinubu da mataimakinsa sun kira ɗalibai sun magana da su kuma yau an ce shugaban kasa ya ba da wannan eh, lokaci na cewa lalle lalle a kawo masa eh, rahoto saboda a samu a buɗe makarantu. to amma kana jin ci gaba da tattaunawar da ake sa ran a yi a cikin wannan sati biyun zai kai ga haifar da damar ido kamar eh, ita gwamnati da malaman jami'o'i su yi wani tsarin da ba lallai sai kowa ya samu duk abun da yake so ba kowa ya saki wani abu domin a samu maslaha gwamnati tana so ta sake zabanta ta bar wannan abun a yanda yake da malaman jami'o'i da ɗaliban jami'o'i da iyayen ɗaliban jami'o'i gaskiya idan za su kara kuriya su sun tunani da kyau dabara ce mai kyau a ce sun zanna sun yadda da wasu abubuwan da za a faɗa kuma duka su kuma malamai su haƙura da abun da suka samu kuma suka samu su haƙura a yi makarantar nan domin hakkin ɗaliban nan shi ma gaskiya abu ne wanda za a tsaya a duba a kai yanzu an sare da ido a ga yadda waɗannan makonni biyu da shugaba muhammadu buhari ya ba mala adamu adamu yadda za a yi su dabarun da zai kawo ƙarshen yajin aikin da malaman jami'o'i suke yi a cikin ƙasar umar faruk musa mur amurka a abuja nigeria. a gaida umar faruk musa da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ga alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Masu ba gwamnatin Amurka shawara sun ce ya kamata mutanen da suka manyanta a Amurka waɗanda ke ɗari-ɗarin yin allurar rigakafin COVID su tunanin karɓar sabon maganin rigakafi na novavax bisa ga bayanin kwararrun wannan sabon rigakafin ya fi kusa da rigakafin da aka saba yi na gargajiya fiye da sauran nau'ikan guda uku da suka ba da izinin karɓa sau biyu hukumomin gwamnatin tarayyar amurka sun ba da izinin yin wannan allurar kashi biyu a makon da ya gabata ga manya amma tilas ne sai hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta amince kafin a fara amfani da shi kwamitin ba da shawarwarin na hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ne ya amince da ya amfani da sabon maganin rigakafin a ranar ajiya talata yayin da ake buƙatar daraktan hukumar ya ba da izini kafin amfani da shi kamfanin sarrafa maganin rigakafin da ke jihar maryland ya ce yana fatan amurka kuma za ta amince da karɓar rigakafin zagaye na biyu domin ƙara kaifin na farko da kuma amfani da maganin wajen yi wa matasa rigakafin ba tare da daɗewa ba daga ƙarshe adadin baƙaƙen fata da ke mutuwa ta dalilin shan kwayoyi fiye da kima a amurka ya ƙaru a shekara ta 2020 idan aka kwatanta da shekara ta 2019 sakamakon bullar cutar covid-19 da ta kawo cikas wajen samun kula da lafiyar al'umma da kuma rashin daidaito launin fata da ake ƙara samu kamar yadda wani rahoto na hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta amurka ya fitar a jiya talata ana samun karuwar mace-macen na baya-bayan nan ne sakamakon karuwar shan maganin fentanyl da aka sarrafa ba bisa ka'ida ba a cewar hukumar ta cdc Daga cikin muhimman abubuwan da aka gano akwai yawan mace-macen da ake samu tsakanin maza bakar fata 'yan shekaru 65 da haihuwa wanda ya kusan ribawa har sau bakwai na takwarorinsu fararen fata. An kuma samu karuwa mafi girma na mace-macen tsakanin bakaken fata 'yan shekaru 15 zuwa 24 da ya karu da kimanin kashi 88 cikin 100. A gaida Alheri Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar ƙididdigar jamhuriyar Nijar ta bayyana gano raguwar haihuwa a ƙasar sakamakon yadda jama'a suka fara amincewa da matakan tsarin iyali sai dai a ɗaya bangaren mutuwar yara 'yan ƙasa da shekara ɗaya da haihuwa ta ƙaru saboda haka hukumar ta shawarci mahukunta akan bukatar gudanar da bincike domin gano ainihin dalilan da ke haddasa wannan matsala wakilin musulamu mini barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin yamai a binciken da ta ce ta gudanar daga shekarar 2019 zuwa 2021 hukumar kididdiga ta ƙasa wato institut national de la statistique ko kuma ens a takaice a rahoton da ta gabatar a yayin wani bikin musamman ta ce an samu ci gaba sosai a yunkurin ganar da jama'a mahimmancin shimfiɗa tsarin iyali a nan nijar idan aka kwatanta abin da yanayin da ake ciki a shekarar 2012 malam ibrahim sumaila isa na daga cikin jami'an wannan hukuma tulalle wannan bincike da ens ta yi gwamnati ne ya ce a yi shi mun samu tanyo na bankin duniya da wani eh, kungiya mai zaman kanta wadda ake cema itika da ke kasar amurka macen niger ita ce ake nunawa wadda take tahi kowa a afirka ko in ce a duniya kadai gaba ɗaya yawan aihuwa to bincike na karshe da aka yi shine aka yi a alab 2012 binciken wannan ya nuna matar nijar a tsawon rayuwarta takan aihuwa misali yaro takwas to yanzu wanga bincike da aka yi na alab 2021 ya nuna macen Nijar yanzu yaro shida take a tsawon rayuwarta. Sai dai kuma an gano karuwar mutuwar yara ƙanana 'yan ƙasa da shekara guda da haihuwa yayin da a ɗaya bangare mace-macen yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a duniya ya ja da baya sosai in ji wannan bincike. A alaf dubu biyu da goma sha biyu kusan yaro tamanin da ɗaya ne cikin dubu suka rasu ba su shekara biyar ba to yanzu ko an sabko ana hamsin da biyar cikin dubu eh, in aka dibi mace-mace na yara wanda suke da shekara ɗaya zuwa shekara hudu a alar dubu biyu da goma sha biyu yaro hamsin da ɗaya ne a cikin dubu suka rasu to a alar dubu biyu da ashirin da ɗaya kusan yaro saba'in da uku ne suka rasu suna da shekara ɗaya zuwa shekara hudu. Hukumar ta ENS na danganta wannan al'amari na mace-macen yara ƙanana da wasu tarin dalilai jami'in hukumar ƙididdiga usaini lamu yusufa ya zayyana mana abin da suka gano a game da wannan al'amari lokacin da aka yi girgida kusan duka kasashe sun samu matsalan eh, wannan cuta na covid-19 to muna gani cewa lokacin nan al'umma ba su nan ga samu daman zuwa likita duku wannan ne yasa yara kamar wajen shaushawa na rigakai yawancin ba musu ba kuma bancin wannan masu uwayen ma yaro bai da layi a kai shi likta ma ya zama matsala gare su kamar mutane suna tsoron zuwa likta amma muna son mu koma mu bincika me yasa wannan karuwa na mutuwa na yara wanda ba su kai shekara guda ba. A wani abin da ke zama ci gaba a yunkurin faɗakar da jama'a rashin dacewar aurar da 'yan matan da ba su kosa ba, bincike ya gano raguwar wannan ɗabi'a da masana suka bayyana a sahun waɗanda ke barazana ga rayuwar yaran da aka yi wa auren wuri sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma yanzu kuma ga shirin shirinmu na gaba baki mai yanka wuya Adama na ƙara ta'azzara a manyan jam'iyyun siyasar najeriya a yayin da ake rida kusantar babban zaben shekara ta 2023 jama'a assalamu alaikum sha'anin tsaye da mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na ci gaba da haifar da cece kuce da rigingimu a jam'iyyun apc da pdp a apc da ya tsayar da musulmi da musulmi a zaman 'yan takarar shugaban kasa da mataimakinsa wato bola ahmed tinubu da kashim shatima na ci gaba da tada jijiyoyin wuya ko baya ga turjiyar da wasu jigajigan jam'iyyar irin su tsohon sakataren gwamnatin tarayya babashir lawal suka yi kan wannan tsarin kungiyar kiristocin najeriya ma har zanga-zangar lumana ta gudanar a wasu sassan kasar a ranar lahadin da ta gabata domin kalubalantar lamarin to sai dai kuma wanda bola tinubu ya soma gabatarwa a matsayin mai mara masa baya kafin daga baya a sauya shi wato ibrahim kabir masari yana ganin duk wannan siyasa ce kawai irin ta najeriya wannan abin na tabbatar maka ya wuce siyasa ya kuma dauki wani sabon salo idan har haka ne ka tabbata domin al'amari ne na siyasa kaya ne ka zo ka kafa to wanda ba ko kai kaɗai bane ke irin wannan kaya za akwai jam'iyyu da yawa wanda suka ɗaya da 'yan kai akwai ma waɗanda ma suke neman mutane su zo su yi masu takarai to kaga idan su magana ake ta ko mutane sun tabbatar da cewa suna da rinjaye da za su iya sa a tulaɓe ko a zaɓe to ni abin da nake gani da kamata ya sai su yi su kafuta su jarge ko kuma su ga wata jarge su gwada bakin kokarin iyawarsu su ga yadda za su su kayar da jam'iyyar da da musulmi domin yau ina an yi zaɓe a jihar hoto kuma jihar Osun musulmai sun fi yawa amma da ɗan fara gwamna da mataimakin gwamna dukkan su kiristoci ne a jihar da kusan kashi 65 ko 70 musulmai ne kuma sun kunge kan ɗin suna kallo a magana ba ba su ba a daidai ba saboda abu ne wanda kila suke ganin suna so ko kuma abin da suke goyon baya kenan matsalar adalcin najeriya kenan su don haka ba iya mutum iya madan najeriya sai allah amma dai na tabbata akwai mutane wanda suke son gaskiya kuma suke goyon bayan gaskiya kuma suka yarda da abubuwan da aka yi din babu zalunci za su samu jami'a APC kura a cikin kurosocin da ke gaya maka za su zaɓe ta kuma Allah ya gaya jami'a APC za su kafa gwamnati don haka wancan labari na wani ya yi zanga-zanga abokanin adawa mu ne na siyasa wanda suka rai da yadda karkaru a wata jam'iyya su ne suke ɗaukar sojojin haya domin su zo su samar da jami'an apc hankali ga nasu tunanin ko su dukkan irin goyon bayan da haɗin kan da jami'ai apc suke da shi. a ɓangaren jam'iyyar adawa ta pdp kuma babban ƙalubalen da suke fuskanta shine gwamnan jihar rivers nelson wike wanda tun lokacin da aka kayar da shi a zaben fidda gwani ya fusata tare da wasu jigajigan jam'iyyar kamar gwamnan jihar benue samuel otom tuni kuma da rahotanni suka bayyana cewa wasu jam'iyyun ma sun so mazawarcin wike wanda wasu da dama suke kallo a zaman wata babbar barazana ga jam'iyyar ta pdp da ta lashe takobin ganin ta koma karbe mulki a zaben shekara ta 2023 mai zuwa to sai dai kuma tsohon sakataren tsare-tsare na jam'iyyar ta pdp na ƙasa ibrahim umar tsauri yana ganin duk wannan ba wata barazana ba ce ra'ayin ɗan takara shine abin da ake paramount a wurin zaben mataimakin shi za a bi abubuwa iri-iri akwai matakai matakai matakai amma kuma lallai shi wannan ra'ayi na dan takara wanda za a mara bawa baya shine abin da ya kuma cancanta alhamdulillahi babu shakka a tiku ya yago demokradiyya domin ya ba uwar jam'iyya dama ta zaɓa mashi ko kuma ta bashi wasu ka'idoji kuma ta bashi ma'ana ta yanke shawarar cewa wike shi ne ya zo na biyu kuma shi ya samu mafi sharon jayi amma wannan ba ta ce lalle a ɗan wike ba sai idan shi a atiku abubakar ya amince ɗaukar wike amma saboda atiku shugaba ne sai ya yi abin da shugaba ya yi na kwarai duk sa'ad da aka ce kana da hukuncin za ka yanke to ka yanke shi a lokacin da ya dace ka yanke shi ko da ba daidai ba ne. amma ba ka ganin wannan ah, gashi yanzu ya janyo ce ku ce har yana kokarin kawo rarrabuwar kai a tsakanin ba 'yan jam'iyyar kaɗai ba hatta da gwamnonin jam'iyyar tun kaga irin gwamna samuel otom ya riga ya ja daga ya mai cewa ko alama bai yadda ba shi kan shi wike din wanda ake ganin da shi da jihar sadu suna da muhimmanci ga cin kowane irin zaɓe misali shi ma ya ja daga baka ganin wannan kamar wata na kasu ce ga jam'iyyar pdp a yayin da aka tunkari ina ina so a sani zan ina cewa wike har yau babu wanda ya ce ma ga abin da wike wike dan jam'iyya ne na gidi wanda kowa ya san irin capacity domin amma wike ya yarda ya amince cewa jam'iyyar pdp ta yi shi inda ba dan da pdp ba da ba wanda zai kai wike matsayin da yake bisa saboda kogi ya ka yarda cewa jam'iyyar pdp ta kai matsayin da yake bisa sa'annan shi ɗane na jam'iyya na kwarai domin babu ɗa ɗaya wanda ke taimakon jam'iyyar pdp fiye da wiki don haka ya alkawarin cewa duk abin zai faru ba zai bar jam'iyyar pdp ba wannan magana ta cewa za mu samu rarrabu kawuna ko za mu yi ne a kamar yadda na ce atiku ya yanke hukunci lokacin da ya kamata ya yanke shi ya ɗauki okowa to amma saboda a PDP gara za a yi yanzu kuma shi ake cikin yawa shi amma eh, kana maganan cewa eh, kamar yana da kishin ita jam'iyyar PDP shi a gwamnan wike amma ya faɗa eh, an ruwaito shi a wasu kafafen yaɗa labarai ya faɗa cewa muddin bai ci zaɓe ba ko kuma yanzu da ya sha ƙasa ya ce to duk ɗan kurun da ya hito daga wata jam'iyya shi ne zai goya ma baya a maimakon a tiku na jam'iyyar PDP. Ina so a sani cewa da babban masoyinka ya ci zaɓe zaɓe a jam'iyyar adawa ga babban maƙiyinka ya ci zaɓe a jam'iyyarka ba ni tsammanin cewa labarin da ake faɗi wike ya faɗi wannan magana a yayin da yake mai da martani kan dambarwar da ta dabaibaye manyan jam'iyyun biyu na apc da pdp shehin malami a jami'ar usmanu dan fodiyo ta sokoto kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa farfesa bello muhammad bada ya ce ai da tukura da bako duka umbutawa ne to ni gani ga gani na murtala ba wani abu ne ba siyasa ce kada ka daɗa kada ka ƙara da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyya mai lema da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyya mai kinciya kai baka ga ɗaya daga cikin su wanda zai tilasta addini ne akan kowa ba to hakan ga kana ganin waɗannan abubuwa abubuwa ne iri na siyasa waɗanda mutane mu sun kasa bai don duk al'amari inda aka ce haja ce za ka kasa mai so shi zo shi zaɓi abin da shike so ni ban wani jidali ba jam'iyya ta shi goma don haka mutane na da ikon su zaɓi abin da suke so adalci ga demokuraɗiyya shine a bari jama'a su zaɓi abin da suke so kaga kuma ko yanzu a jihar oshun jama'a sun zaɓi abin da suke so duk da wanda yake shugaban ƙasa na jam'iyyar cinciya ne gwamnan wannan jiha na jam'iyyar cinciya ne hukumar zaɓe ta gwamnatin tarayya ce amma kuma ta tabbatar da wanda a jam'iyyar lema shi ya ci zaɓe don jama'a ka zaɓe dada addinin ka in ka iya ba zan ko addini ba ka da ko kuma kai kuma kana da addini ko musulmi ko kirista to shi duk wannan ce ku ce na san siyasa ce to ko ba ka ba su da siyasa domin ni na san manyan mu yan siyasan mu kan maslaha ta siyasa suna sha ganin su ha a coci sai su shiga in haraka su ta kai su a coci kila biki ne da ɗaurin auren dan dan gwamna wanda ba musulmi ba ko kuma uwar gwamna wanda ba musulmi ba ta mutu ya gayyace su sai su zo shi kuma na gani wanda a gwamna wanda ba musulmi ba shi kuma sai to kasan musulmi a naɗa shi a bashi sarauta a sa mai rawani a yi algaita a sa mai riga da alkyabba a da in ka lura waɗanda ba musulmi ba arewacin najeriya da waɗanda ba musulmi ba a kudancin najeriya suna ɗaukar tamkar jam'iyya mai lema kamar tasu ce to wanga karo sai suka kai cewa hausa wannan sun waye kima ma watan duk inda ta faɗi rataya in a tikun ne rataya in bola tinubu ne da shatima rataya wata sun kware su yanzu sun anshe manyan jam'iyyun ga guda biyu jam'iyyar da suke kuri da cewa ta suta sai zan shugabanta na ƙasa baki ɗaya ɗan arewa dan takarar shugaban ƙasar ta baki ɗaya ɗan arewa shugaban kwamitinta na dattijai ko na amintattu gaba ɗaya ɗan arewa ta sun shi musu jam'iyyar lema. a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin jimbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka a gaida murtala faruk sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya tattauna da shugaban addinin kasar Iran Ayatollah Ali Khomeini a jiya talata a birnin Tehran. inda ya tattauna akan harkokin kasuwanci tsakanin kasashen biyu yayin da kuma ya gana da shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan a kokarin dawo da fitar da hatsi daga ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita. Wannan dai ita ce ziyarar farko da shugaban Kremlin din ya yi a wajen tsohuwar tarayyar Soviet tun bayan da Moscow ta mamaye Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. Uwar gidan shugaban ƙasar Ukraine Olena Zelenska ta gana da takwararta ta Amurka Jill Biden a fadar White House a jiya talata. fada white house ta ce zelenska ta ziyarci washington ne domin nuna irin asarar da cin zarafi da rasha take yi wa ukraine ta janyo sun kuma tattauna kan ci gaba da goyon bayan da amurka ke baiwa gwamnatin ukraine da al'ummarta yayin da suke kare su tare da tunkara irin tasirin da yakin rasha ke yi to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin alheri Grace Abdi da ta na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauti ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.